da jama'a barka da warhaka daga nan ɗakin watsa shirye-shiryen bbc a london ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni bayan an samu makashin george floyd da laihi a amurka za mu yi waiwaye kan irin tasirin da kisan nasa ya yi a fadin duniya togo kuma ta bullo da wata sabuwar hanyar aikawa da kuɗaɗe cikin gaggawa ga mutanen da ke cikin mawuyacin halin rayuwa a lokacin annobar corona attorney janar ɗan amurka ya ce ma'aikatar shari'ar ƙasar za ta gudanar da bincike a ofishin 'yan sandan minneapolis wannan na zuwa ne bayan kotu ta samu derek chauvin a wani tsohon ɗan sanda da laihin kisan baka watan nan george floyd wanda ya danne a ƙasa kusan minti goma a watan mayun bara kisan nasa ya haddasa zanga-zanga a amurka da ma a faɗin duniya ga jabir mustapha sambu da fassarar rahoton paul adams a lokacin da george floyd ya mutu ba kawai a amurka zanga-zanga ta ɓarki ba daga auckland a new zealand zuwa iceland daga brazil zuwa belgium martanin ya game duniya Mai zai sa fuskar mutum ɗaya da kalamansa na mutuwa suka bayyana a baraguzan wani gidan da aka dagargaza da bam a siriya Ga mutane da yawa lamari ne da ke da nasaba da 'yan sanda. A Faransa masu zanga-zanga sun tuna mutuwar Adamu Traore shekaru hudu da suka wuce wani baka fata da ya mutu a hannun 'yan sanda. a new zealand magana kabilar maori game da nunin wariyar al'umma sannan a brazil cin zalin da 'yan sanda ke yi wa galibi bakaken fata sun fiddo dubban mutane kan tituna black lives matter wani taken nema wa baka fata a adalci sannan kuma wata kungiya da ta samo asali daga amurka a halin yanzu ta game kasashe fiye da 60 to amma kuma wannan lamari na tarihi ne sannan kuma na ramuwa musamman ga 'yan mulkin mallaka a birnin bristol na ingila an tuzgude mutum-mutumin wani mai cinikin bayi aka jefa tashar jiragen ruwa a belgium kuwa masu zanga-zanga sun har sarki leopold na biyu da ake dora alhakin kisan miliyoyin mutane a abin da a yanzu yake jamhuriyar demokuraɗiyyar congo yayin zanga-zangar kuma an samu wani nagartaccen karamci durkushi ba sabon abu ba ne dan wasan ƙwallon amurka colin kaepernick ya fara amfani da shi don nuna rashin amincewa da cin zalin ɗin 'yan sanda a 2016 a halin yanzu 'yan wasa maza da mata a ko'ina cikin duniya sun bi sahu wasu fuskoki da kuma wasu sunayen sun fito a ko'ina cikin duniya a wannan zamani na intanet a iran fuskar mutuwar ne da aga sultan ta janyo hankalin duniya na neman dimokuraɗiyya sannan a lokacin da wani mai sayar da kaya kan titi muhammad bawazizi ya cinna wa kansa wuta ya tayar da wani bacin rai a ko'ina a cikin kasashen larabawa to amma amurka daban ce watakila ba wani abin karfafa gwiwa ba ne to amma duk da haka wani muhimmin lokaci ne kuma abin dubo sannan rikice-rikicenta da nunin wariyarta sun kara da duniya To idan kuna su za ku iya samun wasu bayanan akan kisan na George Floyd a Amurka da ma tasirin da ya a duniya. Da ma wasu labaran a shahinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. Ta faru kuma mu duba wasu labaran duniyar. A Chadi, Majalisar Mulkin Soja ta wucin gadi ta sake buɗe iyakokin ƙasa da na sama. waɗanda ta rihe bayan mutuwar shugaba idris debi itinu a jiya a yau 'yan adawa sun yi watsi da naɗin ɗansa a matsayin shugaban riko Muhammad Idris Deby shine zai shugabanci majalisar soja na tsawon watanni 18 kama a gudanar da zaɓuɓɓuka. A Najeriya mutum ɗaya ya hallaka kuma an sace ɗaliban da ba a san yawansu ba a harin da wasu 'yan bindiga suka kai a daren jiya talata a jami'ar greenfield da ke wajen kaduna sata jama'a da neman kuɗin kwansa ta zama ruwan dare a najeriya tun watan disamba ana jin an sace ɗalibai fiye da 800 galibi a arewacin ƙasar a lokacin da annoba corona ta bulla a togo a watan maris ɗin bara shugabannin ƙasar sun buƙaci jama'a da su zauna a gidajensu kuma sun aika da kudade cikin gaggawa ga mutanen da suka yi da rashi sun yi hakan ne ta hanyar amfani da wata sabuwar fasaha hotunan tauraron dan adam da ke nuna musu wurare mahiya talauci a kasar inda suke rarraba kudaden ta wayar salula kade mustapha musa kaita da karin bayani hotunan da aka ɗauka daga sama kamar waɗannan za su iya baka ɗimbin bayani game da wadatar jama'a taurarin dan adam da ke zagayawa duniya sun dauki cikakken hoton daukacin duniya a yanzu togo na amfani da waɗannan hotuna a sababbin hanyoyin kai kuɗi ga mutanen da cutar corona ta shafa a cikin watan afrilun 2020 togo ta gabatar da dokokin hana fitar dare da kuma kullen shawo kan yaduwar cutar corona to amma matakan da aka dauka don kare lafiyar jama'a sun kuma shafi abin shigarsu. su Sana'ata ta samu cikas sakamakon annobar corona saboda mutane daga birane sun kasa zowa nan su sayi kayanmu. Don haka gwamnati ta san tana buƙatar aikewa da kuɗi ga mutanen ƙasa. Ta yaya za su kai ga mutanen da suka cancanta? Um, mun ji labarin abin da Jami'ar California da Berkeley ke yi ta fuskar amfani da hotunan tauraron ɗan Adam domin shata taswirar fatara. Don haka mun tuntuɓe su muka ce muna buƙatar taswirar fatara ta Togo. Tawagar a Berkeley na zana waɗannan taswirorin daga bayanan safiyo da hotunan tauraron ɗan Adam. Idan mutum ya kalli wani hoto kamar ko wani hoto da aka ɗauka daga sama na gidajensu ko a wani ƙauye a afirka akwai fayyatattun alamomi wasu wurare sun fi wasu wadata abubuwa kamar nagartar kayan rufi ko yawan gidaje ko girman filaye ko nagartar ginin hanyoyi daga nan manhajar kwamfuta za ta fassara wannan bayani don tantance wuraren da ke da fatara don haka ana nunin fatara ta hanyar mataki biyu na sama da ƙasa da kuma alamar ruwan bula da fari sun yi aiki tare da gwamnati don saka bayanan togo a kan taswirar ta bayyana fiyata a matsayin ɗaya daga cikin yankuna mafiya fatara a ƙasar daga nan dole suka gano waɗanne mutane ne a can ke buƙatar kuɗi domin yin haka sun nazarci bayanan wayar salula da zai iya bayar da kyakkyawan ƙiyasi kan arzikin mutum tawagar ta bakile ta gano waɗanda ke da rauni da kuma bayar da wannan bayani ga gwamnati Wannan cuta da kuma kulle na nufin ba za mu bar ƙauyenmu ya sayar da kaya a kasuwanni ba. Game na yin kayan gyaran gashi kamar wannan abin rinin gashin saboda kuɗi kalilin take samu ta yanke shawarar nema. Na ji labarin shirin ta rediyo sai na ba mijina katin zaɓe na wanda ya samu damar shiga cikin shirin ta wayarsa ta salula. Kuɗin sun taimaka mana biyan kuɗin makarantar 'ya'yanmu. Ana aikewa da kuɗi ta wayoyin mutane daga baya kuma su fito da su daga banki. Tsarin ya rage cuɗanya tsakanin mutane ya kuma rage yaɗa cutar. Kowane wata a cikin watanni biyar mata na samun dala sha biyar maza kuma na samun dala sha uku. Dabara ita ce ta taimaka wa iyalai. Gwamnati ce ke tsara biyan kuɗin to amma wata ƙungiyar agaji da ake kira Give Direct ce ke bayar da gudunmawar kuɗin. Kawo yanzu 'yan Togo dubu talatin da biyar suka amfana. Akwai kuma shirin linka wannan adadi har sau uku a cikin 'yan watanni masu zuwa. ta ma mu shiga fagen wasanni shirin bullo da sabuwar gasar kwallon kafa a turai wato super league ya burwa a yau ac milan da inter milan da atletico madrid su fi sahun club shida na ingila wajen janyewa daga gasar ma'abuta kwallon kafa dai da hukumomi sun yi ta caccaka club din akan super league din To idan kuna so za ku sami dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbc.com hausa. Za ku kuma iya tafka muhawara akan dukan labaran da ma wasu a dandalinmu na muhawara da musayar ra'ayi wato BBC Hausa Facebook. Haka zalika idan kuna so za ku iya samun labarai da dumudumunsu a shahinmu na Twitter wato at BBC Hausa. To yanzu Aishatu Musa ke cewa sai an ji manku daga nan BBC London da watan za ku ci gaba da kallon mu da sauraron mu a shahikan namu na intanet.